to ku tsaya kai ya maka da ce maka ne eh, in sha maka Allah yoyo din na ka ce zuwa safiya mata kwana uku sai ƙara. kwana uku a ƙara. kwana uku sai kuma an biya kuɗin kudin gado gado eh eh dade an bar haraji an zana haraji gadon gadon gadon yalla bayan wannan muka nan garin ku ne Eh? nan garin kuma ah. wancan ma da nake biya fa dan faje mamu mutum mai daki ya isa nake biya in ba na haka ba wallahi ba zan biya ba ah. eh eh yalla bai yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bayan irin abubuwan da aka baya kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar bawan Allah matar eh. bawan Allah yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi sai an biya ku koma na gado na gado na eh? gado na gado eh, kai kai ah. na me